sai ana bin mu bashi mu fassara alqur'ani shi to yanzu qur'anin ma bai gama fassaruwa a yanukan duniya ba ya ummatul islam ina wannan bayani sako ne ya ishe wa duk wani musulmi a duniya ya san cewa ana bin sa bashi na da'awa wannan qur'anin da ake fada da mu a kansa mu yi kokari mu fassara shi da yarurruka daban-daban ta yadda mutane za su iya zuwa su bude a kowane yare ne su gane shi su san maganar Allah ba kwa jin Allah zai tambaye mu ranar tashi alkiyama idan muka wayi gari akwai waɗanda ba sa jin yaren larabci ko san alkur'ani ba to tarjama din nan wani abu ne da duk duniya ta da duk wanda yake so ya sharri ko alheri to sai ya yi amfani da tarjama yanzu ba maka maganar bukhari muslim abu dawuda tirmidhi nasa'i ibn majah musnad imam ahmad musnad al-bazzar musnad al-bayani waɗanda ban hadisai gaba ɗaya al'afram wani ajiza da sunan da masani waɗannan malar duk fa ana bin mu bashi sai mun fassara su zuwa ga yaruka na duniya da sauran mutanen duniya su fahimci addini a daina zuwa ana zagi musulunci alhali ba a ba sau da yawa idan za ka zo ka nemi wani littafi na addini da turanci a duniya wallahi ba za ka same shi ba saboda ba ya masa wannan hidimar ba cikin mutanen da su kowa hidima yi wa addini dandare da tarjama da fassara ainihin littafan addini zuwa ga yarinka daban-daban kamar turanci ko urdu ko wani abu da sauransu akwai mutanen indiya suna kokari yanzu sai mu ce mu yanzu yan afirka da muke jin hausa duk ƙasashen da suke jin hausa don allah littattafan addini nawa muka yi tare muka fassara su alal akalli za a yada waɗannan littattafan gaba ke a duniya a jisu sai da bukari sai da musulun sunan abin dawuda sunan tirmidhi ibn majah tafsirin ibn kathir tafsirin qurtubi kai tafsirin da ba yanzu babu bukata mu fassara shi da hausa waɗanda ba su yi zurfin karatun larabci ba su je su karanta don su gane addini to babu so ina kira da samari matasa yan boko ku yi ƙoƙari ku yi amfani da wannan dama da Allah ta baraka wa ta'ala ya ba ku na yin fassara don yaɗa addini manzo Allah fa ya ɗauki wannan harka ta fassara shi yasa na kama ku shi a ba misali da ake wa addinin Allah ko manzon Allah sai da ya fassara sai da ya tura wani daga cikin sahabbansa zai dubi da sabit ya tura shi ya je ya koyo yaran sarayaniyanci a sarayaniya ya je kuma a iya irin adadin kwanaki goma sha ba su kai kwana ashirin ba zai dubi sabit ya koyo yaran gaba daya dan mai dan da awa da shi saboda akan zo a samu masu irin wannan annabi baya ne yaran su da haka annabi ya tura aje a koyo yaran tarihi ya tabbatar idan aka samo bayi kafirai daga kasashe in an je an yiwo yaƙi an yi jihadi idan aka kawo su manzan Allah yakan ajiye su a masallaci ya ce a kawo musu yaran Madina su koya musu yayin karatu saboda yaran Madina su zama suna da ilimi ina wanda suke cewa karatun boko haram ne sai ga boko annabi ya sa aje a koyi suka a iya yaran ya tura zai ibn sabit ya koyo yaran da ba larabci ba kaga hausa ma ai ba addini bane amma kuma an koyi ana idan mutum ya je ya koyi hausa bai laifi ba ko to me da yanzu san ya koyi turanci ko ya koyi faransanci ba su wani ne muna da bukata mu tura yaran mu su yi karatu su yi ilimi su waye a duniya don su yi wa Allah aiki da wannan yare yanzu sau da yawa za mu zo ko da'awa ko karantarwa mu je dukkan da ba sa jin hausa watakila fulatanci suke yi. dole su ilimin malamin sai dai zauna zuba ido ya kalle su in an ci sa a samu fulatani ya fassara ko mu je kasar da yarensu yare ne na barbanci ko yarbanci ko ibonci ko zabarbanci, ko washe jinci amma kuma mai karantarwar ko masu da'awar ba su iya ba sannan ba su tura 'ya'yansu su koya ba sai a yi ilimi da da'awa da yawa saboda rashin iya yaran kuma su masu wadannan yaren suna bin mu bashi mu fassara wannan addinin zuwa ga yaran da za su iya ganewa kowa ne zai zama goga a larabci ya iya buɗe sayi bukari ya karanta kowa ne zai iya ƙwarewa da larabci ya iya buɗe sunan abi dawo da tirmidhi ya karanta a cikin da zamani ya zo da dama me yasa ba za mu yi tarjama mu fassara mu taimaka wa mutane su gane addini ba kuma su makiya musuluncin nan suna yaƙar musulmi sosai akan harkar tarjama yanzu wallahi idan kun shiga intanet akwai inda suka shiga suka bude website na ƙarya www.islam.kaza amma wallahi da ƙarya ne za a ce duk abin da kake so na fatawar addini ka shiga za a baka fatawa wasu ne arna kawai suke ba da fatawa ciki mu ne muna idan mun musulmi mun yi bacci mun kwanta da wannan tarjama ɗin wasu malamai suka ga ya dace su kafa wasu kamfanoni ko ƙungiyoyi na yin tarjama don tarjama manya-manyan littattafan addini irin littattafan ibn taymiya irin su littattafan ibn al-qayyim irin su littattafan imam nawawi irin su littattafan suwani suwani misali daga cikin malaman sunanci wanda suna zan mu bashi mu fassara littattafan su babban malami a kasar saudiya a shek a safarun hawali ya taba asasa wata mu'assasa ta tarjama ne kawai daga larabci zuwa turanci wanda ya ce kawai abin da zai yi hidimar da zai yi a wannan mu'assasa shine fassara littattafan ibn taymiya kullu to in take ce muku zance dai sama da ƙasa ya aka yi yanzu dai wannan mu'assasa dai babu ita tuntunin sun ji labari sun rubuta saboda me gani suke turawa za su gada addini da yawa in aka fassara tafan addini zuwa turanci da yawa turawa za su fahimci musulunci da yawa da haka dole su yaƙe ku akan wannan in aka fassara tafan addini zuwa ga faransanci da yawa faransawa za su fahimci addini da haka za su bi hanyoyin da za su hana ku ku yi wannan aiki babba to samari matasa ga kalubale a lallai hidima ce ba karamar hidima ba yanzu ku duba wasu kungiyoyi na bid'a wanda suka ɗauki wannan harka da tarjama mala yadda suka yaki musulunci irin kungiya ta qadiyaniya da bahaiya su ahmadiyya da wallahi malam zaka ga littattafan su da yawa a duniya suna daga cikin yan bida da suka fi kowa fasa littattafai na aqidun su zuwa ga yare na turanci da faransanci da larabci su ɗauke shi su mai shi zuwa yaren garin wannan kalubale ne samari matasa musamman yan boko in kun yi karatu to ku je ku zauna da malamai su fassara muku littattafai da yaran ku na gida ku mai da shi faransanci ko ku mai da shi ainihin turanci ko na makamancin wannan kenan ko da ba ka da ilimin addini akwai hikimar da za ka bayar yanzu idan malamin ku ya fassara kawai ko malamin ku ya fassara ahalari ko ya fassara gulugul marami da zabarmanci ko da yaran mu za ka iya zuwa tun da ɗan boko ne kai ka ɗauki kasar da malami ya ka juya shi zuwa ga yaren turanci ko faransanci ba ka yi wa Allah aiki ba iya kika ka ce a nemi kuɗi a buga ka yi wa addinin Allah ba. abu na bakwai shine amfani da aika takardu da wasiƙu da takukuka na zamani zuwa ga wurare shi ma ana yi wa Allah aiki da wannan ana yi wa addinin Allah hidima wannan abu ne da duniya ta mai da hankali a kansa almurasalatu dawiya ke cewa yanzu idan gwamnati amerika za ta aiko najeriya wani abu sai ta turo a takarda idan gwamnatin saudiya za ta aika wani abu zuwa ga wata kasa sai ta rubuta a rubuce to mu me yasa musulmi ba ma cin ribar aikata kaddu zuwa ga wurare don mu yi wa musulunci aiki mun yi shiru mun zuba ido ga whatsapp a hannunmu ba ma iya rubutu ga facebook a hannunmu ba ma iya rubutu sai dai makiya allah su rubuta karya kuma mu karanta kuma mu yada sau da yawa muna yi wa mutanen banza aiki ba mu san muna musu aiki ba sau da yawa mukan yi wa addinin wani aiki ta hanyar wayoyinmu amma ba tare da mun farka ba a je a rubuta ƙarya a ciki akwai zagin addini ko ta musulunci ka zo ka yi ta shiyanin da wayarka ba ka sani ba amma kai ba ka da lokacin da za ka zauna ka rubuta hadisi ɗaya ka tura ko maganar wani malami da ka ji yi na wa'azi ka yaɗa mutane su karanta tunda yanzu rayuwar gabaki ɗayanta ta zama akan waya take kawai kowa haka yake duk idanuwan mu suna kan waya ne kowa da kowa kullun kawai to me yasa ba za mu yi amfani da wannan dama mu isar da sakon Allah tunda kowa yanzu waya yake kallo mu yi ta su mu yi ta cusa sakon musulunci a cikin wayoyi ko ba komai ka bude ko kin ko ke yanzu can ka gani ka amfana da gaba so lalle yana da kyau mutane su san cewa wannan aika takardu da rubutu yana da tasirinsa na musamman wajen yada musulunci da kuma rage yaduwar barna a cikin al'umma yanzu propaganda idan ana so a yi ta sai amfani da gidan rediyo ko amfani da gidan jaridu musulmi ya kamata mu farka ga misali na irin guraren da ya kamata a rinka tura takardu wanda za su yi amfani salatu dawiya kamar yanzu misalin manya-manyan mutane da ba za mu iya magana da su ba a ƙasa shugabanni ko shugaban ƙasa ko minista ko wani ɗan majalisa ko wani shugaba ba za mu iya magana da shi ba sai mu zauna mu rubuta masa takarda ta da'awa sai mu aika masa sai kuma ya karanta ko ya sa sakataren sai karanta ba mu bai da'awa ba to me yasa muke sakaci da rubutu za mu iya tura sako wallahi ta dalilin wasiku da za mu tura wa shugaban kasa ko wa gwamna ko wa wani jagora mu ce yayi wa musulunci aiki na kaza kila bai sani ba wataƙila baya jin wa'azinmu wataƙila ba zai iya haɗuwa da mu ba amma in mun rubuta takarda mun aika masa za ta isa gare shi gwamnati tana mutunta takarda tana kimanta rubutu duk mai hankali a duniya mai ilimi yana kimanta rubutu me yasa musulmi ba su amfani da rubuce-rubuce wajen isar da sabon musulunci haka mabarnata akwai masu barnar da ba za ka iya zuwa wurin su kai musu ba ka ba za ta kai wajen su ba amma alƙalaminka da takardarka idan ka rubuta wallahi zai iya kaiwa gare su a kira su a faɗakar da su a cikin wannan wasiƙa shi ma da awa ne kamar yadda malami zai zo rike spika ya awa ka yana wa'azi wallahi a takarda shafi ne shafi biyu ita ma za ka iya yin wa'azi duk wanda ka tura mai takarda ka girmama shi ka mutunta shi zai ga ka jar ka wato ka nuna ka damu da shi ma cikin al'umma kamar yanzu masu gidajen giya ko masu sai da giya ko mawakan cikinmu ko waɗanda suke 'yan wasan kwaikwayo ko 'yan jarida waɗanda suke amfani da harkar jarida suna yakar addini ko waɗanda suke masu tunani irin na turawa a cikinmu ko waɗanda suka kauce ko mazinaca ko waɗanda suke masu neman maza wanda ba sa zuwa wajen wa'azinmu kuma ba zai yi aika musu kasar na wazin su ba sai an rubuta takarda aika musu ba yi musu dawa ba an yi musu dawa shi ma wannan aiki ne na addini duk abin da na faɗa ɗaya daga cikin ku zai iya ɗaukan ɗaya ya yi amfani da shi yan jarida da masu mujalla wallahi idan kun so za ku yi musulunci aiki a jaridar ka a labaran da za ka kawo ko ɗan gidan rediyo da zai je ba da jawabi ko ana sauraron sa ko ana karanta rubutunsa duk satin duniya idan ka so za ka iya isar da wani sako na musamman ga masu karanta jaridar ka ko masu sauraron gidan rediyon ka ina musulmi masu aiki a gidajen rediyo ma za qaddamtum li da me kuka gabatarwa addinin Allah ina yan jarida musulmi wace gudunmowa kuka bayar a cikin aikin jarida kuka yi wa musulunci aiki ne kuka yi ga abubuwa nan da yawa da ake yadawa a jaridu kun san mutanenmu suna bude jarida su karanta a matsayinka na musulmi mai kishin musulunci da ka shiga aikin jarida wace gudunmuwa ka bayar yaushe ka kawar da wata barna ta dalilin jaridar jaridarka amma abin tausayi sai in an kawo wani labari da zai bata musulunci ko ya ci mutuncin wani mai addini ko a tozarta wata tarbiyya ta musulunci kuna gaba wajen yada waɗannan maganganu da rubuta su da ya mutu sharhi da buge-bugen waya da neman ƙarin bayani saboda ku yi suna wajen suka musulunci da musulmai to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan kowa a aikinsa wallahi sai Allah ya tambaye shi ma'aikatu kamfanoni da suke kasashen mu malaman mu ba za su yi zuwa su musu wa'azi ko ce yi muka addini ba amma an rubuta musu takarda da sunan kungiya ana neman taimakon ku abu kaza da kuke yi ba daidai bane ya saba tarbiyya ya saba al'adar kasar mu ya saba kaza a rubuta masa takarda ko ba su yi aiki da wannan ba A ashe rubutu ya yi amfani kamfanoni da ake da su akwai kamfanonin da ba na kasashen mu bane kamfanoni ne na baki kamfani ne kamfanoni ne na yan aure kamfanoni ne na yan cin arziki amma sai su rinka zuwa da abubuwan da za su lalata tarbiyyar su lalata addinin ko su rinka yi mana tsada a cikin ayyukan da suke mana ko kuma sun zo baki ne su ki ɗaukan 'yan garinmu aiki ko su ki ɗaukan 'yan mu aiki yanzu ɗan kamfani ya zo daga china sai ka ga yana yi jirgi-jirgi yana ɗebo wato ma'aikata daga china a zo a yi kamfanin a nigeria a gari kaza ko a yi shi a niger a gari kaza amma su ɗauki ma'aikata 'yan ƙasar wallahi azimu idan sun rera gwamnatin ba za su ɗauka ba sai dai ka tsakantaccen aiki shi za a ba wa 'yan ƙasa leburanci gadi shara irin waɗannan abubuwan shi ne za ka ga an ɗauka an ba wa 'yan ƙasa amma duk wani babban ofishi da ake samun arziki da maiko to sai ka ga sa yi ko kuma ka ga mutum ɗan wata jiha ne can nesa ya zo wata jiha yana da dauke da wata aƙida ko wani addini ko wani ƙabilanci sai zo ya bude kamfani yana samun kuɗi da ku amma daidai da ma'aikatansa ba zai dauki jama'ar garin ba amma a garin yake samun arzikinsa yake samun kuɗinsa yake samun dukiyarsa duka wannan ta hanyar rubutu a jarida ɗan jarida musulmi mai kishi zai iya tayar da kura a irin wannan ya dawo da hankalin shugabanni su gane don a taimaki samarin matasa masu zaman banza da suka rasa aikin da za su yi idan mun lura da wannan kasashe duka wallahi tallahi ina gaya mu suna kula da wannan yanzu ko saudiya kun ga dai a nan qur'ani ya sauka ne makka da madina yanzu suna da wani abin da suke ce da shi sa'awada duk aiki sai daga yan kasar suke mai da hankali a kai ba za su rinka zuwa suna ba da aiki ga wasu bare ba an yi shekarun da suka kori duk waɗanda bayan sauriya ko ke rike da wasu mukamai na ayyuka suka ce a yi haƙuri kowa ya koma ƙasar su je ne aikinsa, su ma sun tara matasansu da ba su da aikin yi za su ba su guraɗen aiki laifi suka yi ba su yi laifi ba to mu me sa ba a yi a ƙasashenmu na afirka sai dai mu zo ga ƙasa muna da ita amma wasu sun zo sun mamaye su suke cin moriyar ƙasar suke cin albashi suke cin arzikin mu kuma ga namu samarin matasan suna zaune ba a ɗaukar su aiki ɗin daidai kamfanoni da suke zuwa su yi titi su yi hanya su yi rijiyoyi su yi gidajen gwamnati su yi ma'aikatan gwamnati sai ka za su da kayan aikinsu da mutanensu da wani wuri amma mutanen garin suna kallo ba za a ɗauke su aiki ba sai dai kaskantaccen aiki tozartaccen aiki wulakantaccen wanda ba shi da kima shi za a zo a ba duka wannan musulmi matasan samari za su yi wa addinin Allah da'awa da aiki ta hanyar zaburar da al'umma su gane irin wannan kutun gwila da ake shirya musu a cikin kasashensu ana musu kisan mummuni ba tare da ainihin wata zamfar ba. aika masu kuɗi masu hali yanzu akwai mai kuɗin da ba za ka iya haduwa da shi ba sai ku rubuta mai takarda a shekarar rubutu ya yi amfani akwai alhakin da al'amura na da'awa da za a yi su a rubuce ana buƙatar masu ilimi a cikinmu a iya bokon nan a iya rubutu a iya aika sako dan wani nasiha ne dan wani faɗakarwa ne wani abu ne aka faɗa labarin ƙarya a samu yaran matasa su yi rubutu su yi turanci su yi faransanci su yi duk wani yare da za su yi me da martani akan wannan abin da aka yi yanzu sau da yawa timatimai da ake sawa a gidajenmu na indiya saboda ba mu iya yaran ba ba mu da ilimi a kai wallahi malam zagin Allah ake a ciki zagin musulunci ake a ciki amma wallahi za mu sa yaran mu sa haddace saboda mutum ne ake faɗa ba saboda mu yi wannan ilimin da kishin da muhimmanci addinin ba abu na takwas cikin abubuwan da ake yi wa addinin Allah aiki hidima akwai shirya tarurruka da bita al-mu'tamarat ake cewa da kuma taro irin na shura ake cewa ai tarurruka da za a gayyato malamai a yi tarurruka da za a gayyato ɗalibai na ilimi don a ƙara wa juna ilimi wannan ba ƙaramar babbar hanya ba ce ta ainihin yada dawa yanzu idan can baka da kuɗi da za ka gina masallaci baka da ilimi da za ka yi wa'azi to amma kuma kana da ƙarfi da lafiya da za ka iya halartar taro na musulunci alal aƙalli ka kassar sawadin musulmi a ƙara yawan jama'ar musulmi da kai baka taimaka ba wannan conference conference da mu'tamarat mu'tamarat yanzu duniya ta ci gaba ta nan take hada manufofi yanzu yan luwaɗi fa a wasu kasashe luwaɗi akan luwaɗi wallahi ana yi masa a kan luwaɗi lesbianism mace ta nemi yan da mace harkar matsugo conference da seminar ake yi kai akwai wasu yara da aka samu masu wanda ake da yan atheist atheisticism cewa babu Allah a duniya ƙarya ne ba Allah wallahi su ma har conference suke kuma taro suke ko a Najeriya an yi wannan taron a jihohi da dama su kama hotel su gayyaci mutane su presenting papers su gabatar da kasidu da fefofi da za su nuna cewa ba Allah kuma a yi musu tambayoyi kuma su ba da amsa mu ustazai mu musulmi muna nan da qur'ani da hadisi da aya da sanin ilimi amma ba mu yi an ce maka wa'azi da da'awa na musulunci ya kare ne a masallaci kawai a'a yana da kyau mu tarurruka mu gayyato yan bokon cikin mu mu gayyato likitoci mu yi musu taro mu yi musu conference mu koyar da su jinya a musulunci mu nemo lauyoyi a cikin mu mu koyar da su ya ya kamata lauya ya yi wa addinin Allah aiki mu nemo muhandisun injiniyoyi a cikin mu mu yi musu mu'tamarat mu musu conference a samu ƙwararru gogaggu su yi kasida su yi taifofi kan wannan ɗan jarida a yi musu conference musulmi a nuna musu yaya aikin jarida yake a musulunci masu riko da madafan iko na gwamnati na siyasa ko kuma na gwamnati a yi musu taro a ce yaya shugaba a ɓangaren kaza ya kamata yi yaya annabi ya yi gudanar da daula kaza shugaba kaza gwamna kaza wallahi har gwamnoni in ana so za a yi musu conference da zai da su su kowa bukata a yi musu wallahi har yan majalisa duk za a iya mutum da su wannan idan addini yana da tsari kenan idan musulmi suna da tsari kenan akwai wanda ba zai ji wa'azinka ta hanyar ka ja masa aya da hadisi a taron jama'a ba amma in ka bokantar da abin ka zamanantar da abin ka kawo cikin tsari ka tara shi a wuri mai daraja mai mutunci za ka isar da saƙonka kuma ya ɗauka ya je yi wa Allah aiki wataƙila kai mai wa'azi maka shekara ashirin baka yi wa Allah aiki irin aikin da zai ba a ofishin ashe akwai bukatar samari matasa samu waye shi addini idan ya zo yana tafiya da zamani duk abin da zamani ya kawo shi mu shiga mu ga yaya za mu yi musulunci aiki in ka shiga dan sanda wallahi akwai yadda za ka yi addinin Allah aiki idan ka shiga soja akwai yadda za ka yi wa musulunci aiki in ka shiga imagination in ka shiga duwan in ka shiga wane ne in ka shiga dandarma in ka shiga duk abin da ka shiga wallahi akwai yadda za ka yi musulunci aiki illa kawai ana bin malaman musulunci da samari matasa wanda suka san addini bakin yaya za su isar da sako zuwa ga waɗannan shari'a ta waɗannan al'umma an ce mana wa'azin nan yan masallaci su ne suke bin mu bashin musu wa'azi wallahi soja suna bin mu bashin gidan soja musu wa'azi yan sanda suna bin mu bashin gidan su musu wa'azi yan siyasar suna bin mu bashin mu musu da sakon Allah kafin mu zage su mu kafa musu hujja to baka musu wa'azi ba baka je wurin su ba baka bi zamani ta hanyar da za su iya gane karatun ka ba to kuma ka zage su ai baka musu adalci ba abu na tara ga Abu zan al-Ghifari jin bin Junadah ɗaya ne daga cikin sahabban da tun yana alfijirin ya ce shi kam sai yi wa Allah aiki lokacin da ya karɓi shahada ya karɓi musulunci a makka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana ce shi ka yi haƙuri ka saurara ka jira yanzu a duniya gaba ke dai kai ne mutum na hudu a musulunci gaba daya kai kamar rubu'ul alami abu zar ya ce ya rasu lai a bani kalmar shahada aka bani kalmar shahada Manzana ya ce ka bar makka tafi ƙauyenku ka rabu da mutanen makka saboda suna da tsananin kiyayya da gaba da musulunci za su iya kashe ka ka tafi zifa don shi zifa ne shi ba shi ba ne idan ka ce sai ka yaka musulunci ne yana karba da yake shi sai ya tashi ya ce na ya ce dole mutanen makka fi musulunci a nabi ce an saurara tukuna malam duba kishin addini daga karɓa da dumi-dumi so yake ce ne ya yi wa Allah aiki kai ko shekarar ka nawa kana musulunci ko lokacin ka baka taɓa gyarawa ya daina wani abu na shi girki ba amma su sa bai ba aka ce ba suna ɗauke da hammu da'awa na karantarwa kiki na gyara al'umma kiki na isar da sabo ina abu zar rufari ya rasu sai a min izini in isar da saƙon wallahi malam yace wallahi la akhruju min makkah wallahi ba zan fita daga makka ba ya rasulullah hatta asrukha biha baina aburihim sai na yi kara sai na isar da wannan kalmar la ilaha illallah tsakanin kafiran makka alabashi na tafi garin mu Allahu akbar Abu Dawud al-Bukhari kuma haka ake sai gashi ya tafi harin makka ya tarar da taron wurin shawa suna biki irin nasu na kulob-kulob da nadi-nadi nasu sun haɗu ana shan giya ana rashin kirki a maka abu zan rufari ya tashi ya ɗaga sautin sautinsa yana cewa ashadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله أمتى ما لك هو في أجل المؤمن تشوف مين وهي ولا أمتى ما أشهد أن لا إله إلا الله ما أشهد أن محمدا رسول الله أي أكل كذا أكل جاه أكل duka cin mutunci zagi har sai da su ibn abdul musali ya zo ya kokarin ceton sai ce maka Al almuhim kishin addini kishin musulunci yana da kyau mutum ya zama yana da kishin musulunci ga yana son ya isar da sabon Allah wasu su gane shi abu zan abin da ya dame shi yaya za a ce annabi yana maka an yi lokacin da ba za a zo a ce la ilaha illallah a maka ba kafin ya tafi kauyen su hakan kuma ya tafi kauyen su ya je ta buga kuma ya bada gudunmuwa ya yi da'awa duk wanda ya karanta tarihin abu zarar da bayan mu dawo kan annabawan Allah misali guda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yan uwana muna magana ne akan wace gudunmuwa ya kamata matashi ya bayar wani irin kokari ya kamata ya kafin ya mutu yanzu ga sun duk misalai ina ga kowa iya abin da Allah ya bani yana yi tambayar da nake ma kai wanda shiri kai ne za ka yi wa Allah kafin ka mutu annabi nuhu alaihi salatu wassalam da kiji mai shekaru yana da cikin annabawan da suka fi kowa dadewa suna wa'azi wa'azi da da'awa kadai annabi nuhu sai da shekara ɗari tara da hamsin yana yi wannan babban da shekarunsa na haihuwa in aka haɗa shekarunsa na haihuwa ya kai shekara ɗari da wani amma shekara ɗari tara da hamsin yayi yana la ilaha illallah yana da'awa yana wa'azi yana karantarwa dan Allah bai sauke nauyi ba ya sauke nauyi inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tihum adhabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin kaji ya mutane na ni mai wa'azi ne mai gargadi a gare ku mabayyani ani abudullaha wattaquhu wa ati'uhu Ya fi lakun min dhunubikum ku bauta wa Allah ku nemi abuwar Allah zai gafarta muku zunubanku kuma ku yi mun da'a zai kuma jinkirta muku zuwa wani lokaci mai tawa ne. malamin mutanen nan nasa masu taurin kai mutanen annabi nuhu suna daga cikin mutane masu taurin kai da ba su karɓi wa'azi da wuri ba har sai da yana cewa قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يتي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم يتي وأصررت لهم إصرارا يتي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يتبقى مثل ثاني يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رزق ما شئت ما لكم لا تبدون لله وقارا وقد خلق الله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا يجب والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يجب والله أخرجكم من الأرض يجب أن يكون مثالي يجي يا أبنجي ناكرا سبيلي ناكرا سأقوي نابي سجدا نابي سألنبس برني دلنبو تساقو wallahi malami yazo yana musu wa'azi sai su ta soka hannayensu a kunnuwansu ji dole ya ja ba kai hatta kai ga yana da duka yana wa'azi kamar da malamin tarihi ta ce kawai mutum sai su lullube kansa haka واستكبروا ثيابهم واعتروا واستكبروا استكبارا قالوا لا تجرمك يا ابو موسى لا تمنوا والدليل القران يفد جرمك واستكبروا استكبارا sun yi girman kai kai nuwa har ka yi ka ka ce mana akwai Allah har ka isa ka ce mana kaza tun yana lallaba su har sai da ya zo yana bin su a hankali a hankali a hankali a hankali kai sai da ya zo yana faɗa a ƙarara a fili don me don su Allah aiki su yi addini amma ina daga ƙarshe yan waɗanda suka yi imanin da shi ba su kai ko wani adadi ba haka ya ɗebe su zuba su a cikin jirgin ruwa Allah ya zo halakar da su da ruwan baya annabi nuhu alaihi salatu wassalam ke da ga sahabi mus'ab ibn umayr matashi dan gatan matashi da yau Allah aiki kafin ya bar duniya irin waɗannan matasan muke su mus'ab a tarihi aka ce a makka yana cikin yara waɗanda ke yan gata ne wanda Allah ya baki mahaifiya mai kuɗi kuma tana ji da shi babu wani matashi a makka da yake sa riga irin ta musamman ibn ubai ba wani matashi da yake saka turare irin na mus'ab ibn ubayr aka ce in mus'ab ya wuce ta titi ta lungu a anguwa a garin makka billahi azimu ya wuce da lokaci mai tsawo turaren sa ne zaka dinga jin yana buge wannan lungu gaba daya kazam sai samu labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai bai imani da Allah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya kalbi kalmar shahada ya makale manzon Allah gam gam mahaifiyarsa ta zo take da shi ya mus'ab me ya hada ka da Muhammadu ku hada mana sauti malam kai radio yana yi akwai radio ya mus'ab me ya hada ka da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace nayi imani da shi tace wallahi idan baka rabu da shi ba zan mutu zan kashe kaina yace wallahi ya ummar law kanat laki mi'atu nafsin wallahi ya mamana inda kina da rai ɗari wannan ya fita wannan ya biyo baya wannan ya fita wannan ya biyo baya wallahi ba zan kafirce da Muhammadu ba kuma hakan aka yi ta ɗauke masa wuta taimakon da take masa na kuɗi da hidimar rayuwa ta ɗan adam ta daina mai wallahi malam sai da mus'ab ya zamanto yana gidan annabi a can zai nemi cinsa da shansa wallahi sai da aka kai ga da aka je yakin Uhud Mus'ab da aka kashe shi likafani da za a rufe mai jikinsa wallahi babu hadisi sahihi aka zo idan aka lullube kansa kafa sai ta bayyana in aka lullube kafa sai kan ya bayyana annabi yana hawaye ce ku nemo ganyen tsaure ku shimfiɗa masa ku binne shi a haka wannan yaron matashi Mus'ab din shine ambasada na farko da manzo Allah ya tura shi garin Madina yake koyar da mutanen Madina Qur'ani daga Makka ya tura shi kaga yayi karatu ya ba annabi ya haƙura da talauci gida gida abu yake bi yana cewa in karanta muku ƙur'ani a madina sai ce zo karanta mana miji me ƙur'ani. in ya rinka zabga musu tilawa sai ga sun kewaye mala suna saurari. sai imani shi yana daga cikin waɗanda suka yi wa annabi shimfiɗa kafin ya zo madina ka ga samari yadda suke wa Allah aiki kai ka ƙare sai shan kwaya kai ka ƙare sai bin mata kai ka ƙare sai zaman titi kai ka kare sai askin banza sai saka wani wando tsagaggen wando ba kirin ga shagen da ti ga uban aljifai ba ko naira ɗaya ko dala ba ba a ga matashi ya zo ya saka wando da aljifai ya yayyage wai wannan wai shine saboda wai ya ga arne a can a america ko a ingila yana sa yau baka haka kayan ka tabu america ka ji yadda matasa suke wa allah aiki suke wa musulunci aiki ga nan muhammad sallallahu alaihi wa sallama yadda ya kare rayuwarsa akan da'awa hatta karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala aiki yau Allah dan ko zazzabin da ya kama shi na karshe ya zo ya tarar da sayyidina Abubakar yana mutane libanci wallahi malam ya kasa zama a gida saboda tsabar kishin addini da son addini malam ya kasa zama ya fito ba zai iya yin sallah ba ya ce a fito da shi ya ga musulmi ya ga ana sallah yana cikin zazzabi sai ga annabi yana murmushi ya ce alhamdulillahi kenan tarbiyyar da yi wa al'ummar musulmi an ci nasara ko baya nan za a yi sallah kuma har ya zo ƙarshen rayuwarsa cewa yake assala assala yana da'awa wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da sallah da abin da daman ku ta mallaka sayyidina Umar da yazo zai rasu ranar da aka soke shi da maki aka soke shi a sallah da asuba ya zo ya kwanta ya tarar da wani yaro ya zo gaishe cikin samari matasa sai ya ga wandonsa yana jan kasa ka duba mala yana kan gadon mutuwa amma sai da idawa saboda su duk wani minti da suka samu sai sun yau Allah yi ya ce kai daga wandon ka shi ya fi maka daraja shi ya fi maka matsayi a wajen Allah aka zo ana yaban umar ana cewa kai ne kai ne kai ne ya ce ayya ni dai fata na inda ma zan hadu da Allah ba yabo ba fallasa to da na gode wa Allah ka duba aiki irin na umar ka duba ibada irin ta umar ka duba jagoranci irin na umar ka duba sayidina abubakar annabi ya ce a yi wa allah aiki a yi wa musulunci aiki sayidina abubakar ya je ya ɗebo dukiyarsa gaba ɗaya kawo annabi ya ce mai kabar wa iyali a gida ya ce taraktu rahimullah wa na bar musu allah da manzan allah karab katab abinda abubakar ya mallaka a duniya ya ɗauko ya ba musulunci kai yanzu ana nan ana rikici da kai kullum ana neman taimako bi sabilillahi sai ka duba canjin goro shi ka bayar wayar ka ta fi cin kuɗi akan addinin ka da yawan mu mun fi wa wayar mu hidima mu kashe mata kuɗi akan masallacin mu akan da'awar mu akan addinin mu da yawan mu mun fi kashe kuɗi a banzan bazara akan ainihin musulunci mu da addinin mu duba sayyidina Usman wata rana annabi yace man yashtari bi ruma falahu janna, wa zai saya mana wannan rijiya ta ruma ya hutar da mu musulmi su samu yancin ɗiban ruwa a garin madina yahudawa suna yi musulmi wulakanci usman bin affan ya ce nawa kuɗinta aka yi ciniki aka zuba kuɗi ya ce na saye ta annabi ya ce kana da gidan aljanna annabi ya ce man da jaishal usra duk wanda ya kimsa runduna ta yaƙi ya ɗauki ya sponsorin ɗin rundunar yaƙi da za ta je tabuka ɗan aljanna ne sayyidina usman ya ce fa jahaztuha na ɗebi kuɗi na na nemi dawaki na nemi raƙuma na nemi abincinsu na nemi guzuri na ba wa mayaƙa shi ya yi sponsorin ɗin yakin tabuka gaba ɗaya annabi kuma ya alƙawari ya ce duk wanda ya ɗan aljanna ne falahul janna ali bin abin talib ya yi dako kamar yadda na gaya muku a tarihi dan yi musulunci aiki umar ibn al-khattab ya yi wa addinin Allah hidima da annabi ya ce a ba da taimako ya je ya ɗebo rabin dukiyarsa gaba ɗaya rabinta ya ɗebo ya bayar yana ganin cewa ya bayar da yawa sai ga abubakar sai ya kawo annabi ya ce na bai kamari sai ya ce na kawo duka kai ba umar ya ce na kawo rabi umar ya ce daga yau na daina musabaka da kai don kafa karfi na duk abin da aka kawo sai ka wuce malam musabaka suke don yi wa addinin Allah aiki don yi wa wato musulunci hidima amma mu yau da kanmu mu musulmi za mu zo mu kashe wannan addini jama'a wallahi a cike nake an turo min da cijin ya takura min wallahi ya zama min karfan kafa na rasa yadda tun da ya tsaya ya tsaye kai watsar min da abubuwa na gaba daya to bari ya hakuri tsaya kada a zo a ce na tsaya a dole ka ji wai khairu kalami ma kallahu jalla ashe kun gaji ba ku gaya mun ba ah. kun gaji ne ba gaji ba ba ga ji ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ka dacewa asiri akwai shek abokan muftar zai zo ya fafata insha Allah ta'ala dan abin da na rage zai zo ya karasa insha Allah ta'ala yau ranar matasa ne ya kamata a biya musu bukatun su malam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh